Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Da fata an wani lafiya, Baba ya Yakubu makeri ne tare da Haruna Shehu Mararraban Jos da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar, shi daga watan Agustan shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Haruna da kanun labarai. To Baba Yakubu sakataren harkokin wajen Amurka ya ce bai kamata China ta sanya tattaunawa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya kamar sauyin yanayi a cikin haɗari ba. bayan da beijing ta sanar da yanke hulɗa da washington kan batutuwan jiragen yakin sama da na ruwa na china sun ci gaba da yin atisayen nuna yadda za su iya kai mamaye kan taiwan idan bukatar hakan ta taso yayin da china ke mai da martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai tsibirin kasar spain tana fafatakar ganin dakile kwallar cutar kyan dabbiri mafi girma a turai tun bayan da cutar ta bazu zuwa wasu kasashen duniya kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa al'ummar yankin tambol a sokoto suna fama da hare-haren 'yan bindiga a cikin wannan lokacin don allah don annabi daga gwamnatin tarayya abin da ya dawo jiha da karamar hukuma su mu da irin rahama mutanen yankin ga suna cikin tashin hankali ba mu iya kwana da daɗi wallahi ƙauyukan nan yanzu duka cikin garin jihar suka kwana a kasar ghana kuma an bude wani masallaci da makaranta a birnin accra inda aka gargaɗi mahalarta taron bude masallacin da su yi zaman lafiya tsakaninsu da sauran addinai to wanga abu da malam ya yi muna to alhamdulillah liman da ya dora muna picture ga kowa da kowa to mu kuma sauranmu shi ya yi nashi shekaran shi ɗari da uku me saura kamar kowace ranar asabar yau ma muna tafi da shirin a dawo lafiya wanda na shirya zan gabatar za a kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. haka labaran duniya. A yau Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata China ta sanya tattaunawa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya kamar matsalar sauyin yanayi a cikin hadari ba, bayan da Beijing ta ce ta yanke hulɗa da Washington kan batutuwan a zaman martani ga ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai Taiwan. Blinken ya sanar da hakan ne a wani taron manema labarai ta intanet da takwaransa na Philippines a Manila. bayan ya gana da sabon shugaban kasar fadinan marcos jr da kuma wasu jami'ai a daidai lokacin da dangantaka tsakanin washington da beijing ta yi tsami sosai ziyarar pelosi a taiwan ta harzaka china wacce ke ikirarin taiwan wani bangare ne nata wanda za ta dawo da shi cikin kasar ko da karfi idan hakan ta kama a ranar alhamis ɗin da ta gabata ne china ta kaddamar da atisayen soja a gabar tekun taiwan sannan a jiya juma'a ta yanke hulɗa da amurka kan muhimman batutuwa ciki har da harkokin sojoji da kuma sauyin yanayi blinken ya ce kasancewar china wacce ta fi kowace ƙasa fitar da hayaki mai ɗumama duniya dakatar da tattaunawa da amurka kan batun sauyin yanayi duniya ce zai hukunta amma ba amurka ba a yau asabar jiragen yakin sama da na ruwa na china sun ci gaba da yin atisayen nuna yadda za su iya kai mamaye kan taiwan a cewar jami'ai a taiwan din a matsayin martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai takaitacciyar ziyarar da pelosi ta kai a tsibirin mai cin gashin kansa da china ke ikirarin wani yanki ne nata ta harzaka beijing lamarin da ya sa china daukan matakin atisayen soji mafi girma wanda ya hada da harba makamai masu linzami da suka tsallake taipei babban birnin taiwan atisayen wanda ke gudana a wurare shida a kusa da taiwan zai ci gaba har zuwa gobe lahadi ma'aikatar tsaron taiwan ta ce jiragen ruwa da kuma jiragen sama na china da dama sun harba makamai ta mashigin tekun taiwan a jiya juma'a sojojin china suka ce sun gudanar da atisayen sojan sama da na ruwa a arewa da kudu maso yamma da gabashin taiwan a wani mataki na nuna kwanji a jiya juma'a ukraine da rasha suka zargi juna da kai hari kan tashar samar da wutar lantarki ta zaporizhia da ke ukraine wacce ita ce tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai cikin wata sanarwa kamfanin kula da makamashin nukiliya na gwamnatin ukraine enagwatom ya ce an kai hare-hare guda uku a wurin da tashar take kusa da ɗaya daga cikin wuraren samar da wutar lantarki da makamashin nukiliyar ke da shi ma'aikatar tsaron rasha ta ce sojojin ukraine ne suka lalata tashar a cikin wata sanarwa ma'aikatar ta ce sojojin ukraine sun harba makaman atilare uku a yankin tashar makamashin nukiliyar ta zaporizhia da kuma birnin enahodar An jima kaɗan Haruna zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, a Najeriya jama'a na ci gaba da zaman zulumi duba da yadda 'yan bindiga ke ci gaba da gallazawa mutane a sassa daban-daban na ƙasar. Wannan na zuwa ne a lokacin da mahara suka kafa ƙahon zuka ga jama'ar yankin Jabo da ke ƙaramar hukumar tambuwal mahaifar gwamnan Sokoto. Daga Sokoton ga Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. lamarin rashin tsaro a najeriya dai ya zama kalaji har gani domin tun jama'a na jin faruwar hare-haren ta'addanci daga nesa har sun isko su kuryar gida hakan ne ke faruwa a sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar domin yanzu haka zaman lafiya ya fara yin bankwana da jama'ar yankin tambuwal da ke kudancin sokoto mahaifar gwamnan jihar yanzu kusan mako hudu kenan yan bindiga sun hana mutanen garuruwan da ke yankin jabo da ke tambuwal bacci da idanu biyu rufe kamar yadda wani mazaunin garin ya bayyana a garin mu da an ka tashi dauka dauka ta farko mutum goma sha bakwai sun ka dauka kuma sun ka zama mana kuɗi naira miliyan ashirin kata ka an ka shirya miliyan goma sai da mun yi ta sai sai sun komi da komi a tara gonakin mu ka yanzu haka akwai gonar mu da mun ka sai su wata gerun ta ciki hawa da kanu mun ka sai sai har shi gerun kuma da bisa mu jakai har jakai mun sai su ga mai mutanen nan eh, wallahi malam kacar da sababi da kun an ka hada kuɗi an kai musu wallahi muna da bukatar ceto don Allah a taimaka mana muna kira daga gwamnatin tarayya in ba cin amana za ta yi ba don Allah su taimaka mana kwanciyar hankali shi kasan mu yanzu babu shi wallahi da daddare ba mu kwana da ranar yau har wa yau na tuntubi wani mazaunin garin abubakar jabo wanda ya ce ko jiya juma'a da dare mahara sun shiga wani gari a yankin wayewar safe yau asabar sun je wani gari da ake ce marwahin kurya da ke gaban tafki iyaka da zai iyaka da gumi yau waye wa sahiyar garin sun kashe mutane sun gargada mutane yanzu haka halin da ake ciki garin na can babu daɗi babu daɗaɗawa cikin garin don allah don annabi daga gwamnatin tarayya abin da ya dawo jiha da karamar hukuma su waiwaye mu da irin rahama mutanen yankin ga suna cikin tashin hankali ba mu iya kwana da daɗi wallahi ƙauyukan nan yanzu duka akasarin jiha ba suka kwana sai ka shiga cikin gida guda inda bai wuce dakuna biyar baka cimma mutum ya kai kusan ɗari da wani abu duk da akwai jami'an tsaro nan jabu su kadai ba za su yi tunda akwai jami'an tsaro na sojoji da yan sanda da civil defense amma barayan har suka shigo suka yi abin da suka yi babu abin da wa'annan jami'an tsaro suka suka iya aiwata suwa wannan lokacin da barayan suka shigo na tuntuɓi rundunar yan sandan Najeriya akan wannan batun kuma kakakinta a Sokoto DSP Sanusi Abubakar ya ce a bashi lokaci zai bincika. Jabo jabo Tambuwal kenan? Eh, Tambuwal local government ba. Bari da Allah let me verify some things. To. Let me get to the GPO. Eh. sai dai har zuwa hada wannan rahoton ban ji ba daga gare sa masana harkokin tsaro a najeriya na ganin irin wannan harin na tambuwal manoniya ce akan abubuwa da dama kamar yadda masanin tsaro yahuza getso ke cewa sako ne ga shi gwamna tambuwal da sauran gwamnonin yankin da kuma ita kanta gwamnatin tarayya bisa ga cewar wato duk kokarin da take da awar tana yi na cewar tana magance 'yan bindiga alamomi ne waɗannan suke alamtawa na cewar abin da take faɗa ba gaskiya ba ne kuma saƙo ne ga su al'umma gari na su sani cewar gwamnati ba ta shirya tinkarar wannan matsalar tsaro ko kuma tinkarar matsalar yadda za a magance wato kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasa ba. matsalolin rashin tsaro a najeriya na ci gaba da ɗaiɗaita yankuna inda jama'ar da suka tsira da rayukansu ke ta yin ƙaura zuwa manyan birane domin ceton rayukansu duk da ciwar da mahukunta ke yi suna ƙoƙarin magance matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to a gaida muhammad nasir da wannan rahoto ana tare ne da sashi hausa na muryar amurka a kuma ana iya sauraron shirye suka gabata na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram yanzu kuma ga haruna da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kasar spain tana fafatakar ganin dakile bullar cutar dabbiri mafi girma a turai tun bayan da cutar ta bazu a wasu kasashen duniya an samu mutane 4,942 da suka kamu da cutar a spain da ke kudancin turai yayin da aka samu maza biyu da cutar ta kashe hukumomi da wasu kungiyoyin lgbtq a kasar suna faɗaɗa aikin wayar da kai akan allurar rigakafi ga mafi yawan mabukata na al'umma da abin ya shafa zuwa yanzu a amurka da turai mafi yawan waɗanda suka kamu da cutar ta dabbiri maza ne masu tarawa da maza sai dai masana sun yi gargaɗin cewa idan cutar ta ci gaba da karuwa to babu makawa za ta iya yaɗuwa zuwa sauran jama'a kamar yadda ya faru da cutar hiv ganin yadda ake da karancin allurar rigakafi babban matakin da ake ɗauka na yaki da cutar dabbiri yanzu shine wayar da kai na bukatar rage yawan abokan tarawa a jiya juma'a wakiliyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta ce yankin kudu da hamadar sahara shine yankin da ya fi fama da matsalar karancin abinci a duniya sakamakon yakin da rasha ta kaddamar a ukraine da take jawabi a ghana linda thomas grenfell ta ce farashin abinci a duniya ya karu da kashi 23 cikin 100 idan a kwatanta da bara amma lamarin ya fi kamari a yankin kudu da hamadar sahara inda abinci ke lakuma kashi 40 cikin 100 na kasafin kudin mutane a gidaje thomas greenfield tana ran gadin kwanaki hudu ne a afirka a cikin wannan mako inda ta kai ziyara kasashen uganda da ghana inda kuma ta mai da hankali kan batun illar karancin abinci a nahiyar ta ce kafin rasha ta kaddamar da mamaye a ukraine wacce ke kan gaba wajen samar da hatsi da man girki a duniya mutane kimanin miliyan 190 ne ke fama da karancin abinci a duniya shi ma kuma annobar covid-19 ta taimaka. A gaida Haruna Shehu mararraban Jos da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan mu Malaman addinai sun gargadi mahalarta wani taron buɗe masallaci da makaranta a birnin Accra da su kasance masu zaman lafiya da junansu da kuma haɗin kai tsakanin addinai wadanda suke makwabtaka da juna a ƙasashenmu na Afirka ta yamma. don ci gaban al'ummar mu baki daya wakilinmu idris abdullah bako na dauke da karin bayani daga birnin accra an yi wannan kira ne daga wurin bude masallaci da makarantar hadda alkur'ani da babban limamin limamai na kasar ghana dr sheikh usman nuhu rubutu ya gina a unguwar joma da ke karamar hukumar able kuma a birnin accra taron bude masallacin da aka yi a daidai sallar juma'a ya tattaro mahalarta daga kasashen afirka ta yamma da suka hada da babban halifan sheikh ibrahim kaula kuma shugaban faila na duniya sheikh mahe ibrahim yas daga senegal da halifan shehun yas na nigeria mai martaba malam muhammadu sanusi lamido na biyu da babban limamin masallacin birnin abuja Jafar farfesa ibrahim makari da sauransu babban bako a wurin taron mataimakin shugaban kasar ghana dr mahmud bawumia ya kwatanta shehu usman nusha rubutu da babbar kyauta da allah ya wa ghana saboda irin gudunmuwa da yake yi wa ci gaban kasa da kuma kawo haɗin kai distinguished ladies and gentlemen our national chief imam Thus, his good works from his undoubted commitment to society's overall betterment. His Eminence Sheikh Nuhu Sharbotu has always promoted and energetically worked for the balanced and spiritual uplifting of our people. Masu martaba mahalarta, babban limaminmu ko shakka babu ya himmatu da gudanar da kyawawan ayyukansa saboda ci gaban al'ummomi. Sheikh Usman Sharubutu ya daɗe yana shelantarwa kuma yana aikin Allah saboda Allah. Farfesa Ibrahim Makari wanda ya jawabinsa cikin harshen Larabci ya ɗan tarjama mana takaice abin da ya faɗa yana mai cewa. Ba wani abu bane bandin al'umma suna bukatar su amfana da hikimar wannan jagora wajen tabbatar da zaman lafiya da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'ummar musulmi da junansu da kuma al'umma musulmi da abokan zaman su manya sun yi nasu abin da ya rage su mu kuma mu tsaya mu ga cewa wannan irin ayyuka na alkhairi sun ci gaba da ɗaukaka har zuwa ran da Allah subhanahu nuna mana jami'o'i ah, daga wannan kananan makarantu zuwa jami'o'i wanda za su zama sun ginu akan ilmantar da addini da ilmantar da rayuwa da zamantakewa tsakanin al'umma A cikin takaitaccen jawabin da ya yi, mai martaba Halifa Malam Sunusi Lamido Sanusi ya jaddada kalaman farfesa magari inda ya ce idan sauran kasashen Afirka za su yi koyi da babban limamin limaman Ghana wurin kyakkyawar alaka da zamantakewa tsakanin al'umma. lalle zai taimaka ainihin. And may the people of Ghana continue to benefit from his work in fostering peace and understanding among various faiths. Allah ya sa al'umman Ghana su amfana da hikimar wannan shugaban na kowa na zaman lafiya da fahimtar juna kamar yadda Sheikh Makar ya faɗa. Allah ya sa sauran shugabanni a ƙasashen Afirka su koyi muhimmancin zaman tare da lumana domin ci gaban nahiyar mu Wasu mahalarta kuma sun bayyana farin cikinsu da wannan aikin da limamin limaman Ghana Sheikh Usman nuhu rubuta. rubutu ya yi. Wannan ɗakin Allah da wannan bawan Allah ya gina mana dukkan mutum in dai ba zai jahilci kansa ba in ya shiga cikin wannan ɗaki mai albarka ya san kan cewa wannan abin da aka gina ya fi gidan da ainihin chief imam da ke kwana a cikin sa Saboda haka babban ɗaki ne amma dukkan shi mukayyaf bi ma'ana an sa mai air condition full air condition baki ɗaya. Wato malam ya yi abin surprise ya surprise mutane gane gaba ɗaya. To wanga abu da malam ya yi muna to alhamdulillah. Liman da ya ɗora muna picture ga kowa da kowa. To mu kuma sauranmu shi ya yi nashi shekaran shi ɗari da uku me saura ya yi komi ya gama wata rana yana ce mu na kaman shi abin da ya dame shi ya ga ya kare makarantar nan da masallacin nan kuma ya yi me ya yi gurinsa ya cika alhamdulillah idris abdallah bako sashin hausa na muryar amurka daga accra ghana ta gaida abdallah bako da wannan rahoto kar a manta kuna sauraron wannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa a akan zango akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet voahausa.com domin sauraren shirye-shiryenmu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da kowa cikin sabon shirin shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ku makirin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A yau shirin a dawo lafiya zai kawo muku wani batun haɗin gwiwa ne tsakanin wasu ƙungiyoyin direbobi a Kano a Najeriya da da magaram a niger Wani lamari da ke tabbatar da yin aiki da juna cikin lumana. Wakiliyar mu Tamar Abari ta haɗa mana rahoto akan haka. an kaddamar da wani haɗin gwiwa na ƙungiyoyin masu aikin sufuri tsakanin Nijar da Najeriya musamman ma jihar Kano da kuma jihar Damagaran sun yi wannan haɗuwa ne biyo bayan wasu 'yan matsaloli da suke fuskanta daga direbobi har fasinja da ma ma'aikata na kan hanya a tsakanin ƙasashen biyu. usaini magaji wanda ake ce ma jimi shine aka zaba a matsayin jagoran wannan kungiyar ya kuma yi karin bayani a hirar da muka yi da shi wannan mutane da suka zo baki na najeriya kin san tashan mata kano diyawa ce amma bangaren layin niger kuma da magaran beach akwai wanda suke na bangaren yan bosu daban akwai yan bangaren fijo da lokacin nan fijo ce yanzu daga baya aka yi sharon layi biyu ne to amma kuma kamun a buɗe wannan reshen ma a maraɗi an buɗe wannan reshen na tashar na adalci bangaren tashar kano nan daban na patrona daban na adalci daban wanda kake so da kaje to shine mu ma muka buɗe a nan garin to mine ne dalilin yin taron naku kama mm. a ko matsaloli ne ko eh kai matsalolin mu dai da ya same mu tsakanin mu ne da abokan aikin wanda dai da dai tahiya ɗaya muke daga baya mun yi mun yi mun yi yi zabe aka ce ba za a yi zabe ba kawai wanda suke wanda muke tare da su yan layin kana ta ce sai dai a yi ce muka ce a mu gomiyar raba kiran mu kai suka kai mu ku zo mu kuke so muka ce a mu ai zaɓe kamun mu tantance sun je sun je sun yi zaɓen su sun rubuta kowa da kowa muka zo mu shiga nan mu shiga suka ce to ku zo a sanya da aka aka zo wurin gyaran gyara bai gyaru ba daga nan muka ga kawai dai maimakon mu ma gara mu buɗe tamu mu zama na lahiya muka ji Kano Kano halin bangaren su daban namu daban Kana yanzu wannan kungiya ce kuka yi ta yan Kano Kano yan Kano Kano amma wanda yake so ne zai zo gurin mu wanda yake so kuma ya je gurin su mu ba tashin hankali ba wanda yake so ya je takarar su wanda yake so zo cire takarar mu wanda yake da mu wanda yake da su halin kuma ya je gurin su to kamar ita wannan kungiya ta ku wani irin aiki ne za ta yi tsakanin eh, Kano da nan da Magara mu tsakanin aiki Kano da Magara mu nan gurin muna biya same su mu ne in bin abin sami macen su ne su za su gwame abin su je su tarba su gami ne mu kuma mu nan haka za mu tarya mu gami haɗin gwiwa ne za ku kenan dama muna da akwai ta ba babu bane akwai ta dama ba babu ba eh haka ne kawai su kuma yan bangaren bosu ne suka ce to su ma su da so yadda suke so akan magana a maida su a rika rubuta su a layi kan sharon sai suka ce su ba za su rubuta su ba sun zo sun zo sun zo sun zo inda kin ji bayanan su ma zaki ji anan gurin abu da suke ba irin al'ummar da ba su zo wadan su rubuta suka girbuta su yanzu kuma mu da muka buɗe wannan suka zo su su wane ne aka kirbutawa ne su wane ne aka Najeriya hmm. kin san bangare biyu ne hmm. to su ba su da wa'annan da wancan bangaren suke kenan ku kin gani dole ne sai an samu tangarda wanne ne wancan bangaren wancan bangaren shi ma a Kano yake daban kofar ruwa ya eh, yi ta kofar ruwa hmm. yawwa yau to uniyar kima kofar ruwa kashi wajen uku ce ko hudu kin ga yanzu ana iya cewa komi ya daidaita sai to ga mun da dai komi ya daidaita tun tunda an yi shugaba an yi mataimaki an yi komi da komi an kare hal an ci gaba da aiki mm. yayi mu yanzu kamar irin matsaloli da ake huskanta na kan hanya wanda direbobi mm. da fasinja suke huskanta mm. kamar shi ma yana daga cikin aikin da za ku yana daga ciki yana daga ciki yana daga ciki mota za mu dauka mu je mu ko mu je mu ji ko ne ko ne in ma me hatta da fasinja in ya same shi sai mun bubaye shi haka ne ko da dama da ma'aikatan man da shi da zai samu matsala ko kai direba da ma'aikacin da ka samu matsala ko su sai mu je a warware ta ruwan sanyi kawai ya kare. Komi uwar kungiyar direbobi za ta ce baba ya dan yaro shine shugaban kungiyar adalci ya ce babban burin su dai anan shine a yi aiki da doka da kuma oda. Ba yin ta bane maka yanzu wannan kungiyar an jima da yin ta ta kai misalin sati hudu ko biyar da yin ta yanzu an zo an kaddamar da biron ne a nan wannan hatlas mun kaddamar da wannan da taron da bakin wanda muka yarjejina su da saboda su zo su gani da ido ga abin da muka yi dangantar da yarjejeniya wanda muka yi da su musu ya ne kamata mu yi aiki tsakanin ya saboda kusa akwai kungiya da ta kansa to insha Allah zan mu ga hanyoyin da ya kamata mu bi dan a yi cikin cikin lumana san babban problem ki ke faruwa eh, kishiya mata daɗi dan Allah ma ce bai su a mai kishiya amma wajibi ne zamantakewa na rayuwa ya ke dole ki sai an kishiya sai an kishiyoyi wannan ta fara zo gobe ko jibi akwai tabi biyu ko ta kamar yadda mu muka fita daga nasarar muka zama muka yi adalci wasu su fito shi bisa ma'anar ka ɗaya kwarawa musamman abin da nake so babban abin da nake so mu yi wanda ya dame mu yaya za a yi su wa'annan mutanen da mu girga su yi kuri su gane da mutane yadda ya kamata mutane su yi aiki cikin bin doka da oda mun babban abin da mu ya za a yi ma za a yi sa mutane su yi balaguro cikin tsanaki abin doka da oda ba ta shafi Bangaren 'yan Najeriya cewar Muhammadu Umar na kungiyar Union ta kofar ruwa a jihar Kano ya nuna farin cikin shi inda kuma ya ci gaba da cewa irin wannan haduwa ta hanyar ta ne za a iya samun dukkan wani ci gaba. Abinda zan iya cewa eh, muna farin ciki da Allah maɗaukakin sarki ya kawo wannan rana wanda muka haɗu tsakanin Nijar da Najeriya kuma shi duk inda kaga an ci gaba to haduwa aka yi aka ce za a yi aiki tare gaida tamar abari da wannan rahoto kuma a nan ne za mu dakatar da shirin har sai sabon mako idan allah kai mu ku ji mu dauki da wani sabon shiri yanzu a madadin tamar abari da daukacin ma'aikatar sashen hausa na murya amurka musamman hailo haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba ya ko makeri ne nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Tumadalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana ta hanyar imel. mu na farko ya fito ne daga baban gida IBB Giyawa daga karamar hukumar mulki ta Gurunyo jihar Sokoto. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa da Allah ku bani dama da na kira ga matasan Najeriya. Kada mu bari gurbatattun 'yan siyasa su yi amfani da mu wajen bangar siyasa a zabukan da ke tafe na shekarar 2023 domin ganin babu 'ya'yansu a ciki da fatan matasan sun ji wannan kira nawa. sako na gaba na cewa salam voa hausa muna miƙa kokon mu ga mai girma gwamnan jihar gombe alhaji inuwa yahaya kan biyan ma'aikatan ƙananan hukumomi wanda a lokacin yakin neman zaɓe ya yi musu alkawari da zaren ya hau kan kujerar gwamna zai biya su gashi kuma har yanzu shiru shi shine yasa muke tunatar da shi da ya dubi allah ya cika waɗannan ma'aikata alkawarin su domin suna cikin tsananin rayuwa mara daɗi daga kawo mai ruwa bajoga da comrade adamu abubakar bajoga wannan sako ya fito ne daga ado salati goma ga annabi rijau ya ce a kullum addu'a ta ita ce allah ya zaɓa mana shugabanni na gari a zaɓen shekarar 2023 wa'anda za mu ce gwamnan mulkin su da mulkin wa'annan shugabannin ba wa'anda za mu ce gwamnan mulkin wa'annan shugabannin da mulkin su ba shi ko sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya cewa ya yi salamu alaikum voa hausa tabbas kashe mutum biyu da yin garkuwa da mutum sama da talatin da karɓe mulkin wasu ƙauyuka a jihar taraba da wasu 'yan bindiga suka yi abin tashin hankali ne muna kira ga hukumomin tsaron jihar da su masa kaimi wajen gadin an ceto waɗannan bayan allah daga hannun 'yan bindigar da ƙarshe nake addu'a allah kawo ƙarshen ayyukan 'yan bindiga a ƙasarmu najeriya amin wannan sako ya fito ne daga aisha matar usaini dangote karasuwa jihar yobe ta ce salam voa hausa da allah ku bani dama da jajinta wa al'ummar garuruwa da ambaliyar ruwan sama ya raba su da mahallansu tare da lalata musu dukiyoyi su ma kuma jama'a da su guji yin gine-gine a kan hanyoyin ruwa don gudun sake afkuwan haka nan gaba daga ƙarshe muna kira ga gwamnatoci da su tallafa musu da abin da ya samu don rage radadin asarar da suka yi sako na gaba ya fito daga aliko auta kafinta yalwa barikin ladi jihar filato da malami kura garin sarkin noma da bashir tela lafiyan bari-bari suka ce muna bayyana ra'ayinmu ne akan 'yan najeriya suke wasa da gwamnatin tarayya ta yi na ƙara wa'adin karban katin zaɓe su yi amfani da damar su tabbatar da sun samu katin a hannunsu domin shine damar su. a ƙarshe sai kuma wannan sako da ke cewa muna nuna murna da godiyanmu zuwa ga shugaban najeriya muhammadu buhari bisa tallafin da ya baiwa ƙasarmu jamhuriyar Nijar na motocin yaƙi kiranmu ga gwamnatin muhammad bazum da fatan za a bi hanyar da ta dace da waɗannan motocin sannan kuma muna kira ga masu ganin ba daidai ba ne shugaba buhari ya ɗauki wannan mataki a matsayin makekeniyar ƙasa da ƙasa tsakanin tagwayen ƙasashen namu daga ƙarshe muna addu'a allah ya ƙara haɗa kawunan ƙasashen namu biyu ya ba mu ikon taimakar juna sako daga sanusi da isihu madatai da magaram da iliyasu yakuba digawa To madalla yanzu ko kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. don sanin labaran sana'o'i harkokin yau da kullun har ma da masu ban mamaki a biranenmu. Ku kasance da sabon shirin rayuwar birni. Tsadar rayuwa ta samu. A da in kana filin kana iya kashe naira ɗari biyu yanzu fa ka kashe ɗari hudu domin game da cikin kama za ka ƙoshi kenan. Ni yanzu abin da yake damu na yake iya gaya ma kenan. Birni magama sarakuna masu hannu da shuni da talakawa. Ita rayuwa ta dan adam Allah na ba kowa rabonsa daidai lokacin da ya ga dama. Yanzu yanda ake dai na dan samu dan wani guri na daga bayan nan na dan sayar da ina dan sayar da kayan wuta haka don sanin wainar da ake toyawa a birni ku kasance da ni Salih Shehu Ashaka na muryar Amurka duniya a takun hannunku to madalla da wannan ne kan muka zo ga shirmu na karshe labarai amma a takaice to masu sauraro ga takaitattun labaran duniyar a yau asabar sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya ce bai kamata china ta sanya tattaunawa kan muhimman batutuwan da suka shafi duniya kamar matsalar sauyin yanayi a cikin hadari ba bayan da beijing ta ce ta yanke hulɗa da washington kan batutuwan a zaman martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai taiwan blinken ya sanar da hakan ne a wani taron manema labarai ta intanet da takwaransa na philippines a manila bayan ya gana da sabon shugaban kasar fadinan marcos jr da kuma wasu jami'ai a daidai lokacin da dangantaka tsakanin washington da beijing ta yi tsami sosai a yau asabar jiragen yakin sama da na ruwa na china sun ci gaba da yin atisayen nuna yadda za su iya kai mamaye kan taiwan a cewar jama'ai a taiwan din a matsayin martani ga ziyarar da shugabar majalisar dokokin amurka nancy pelosi ta kai takaitacciyar ziyarar da pelosi ta kai a tsibirin mai cin gashin kansa da china ke ikirarin wani yanki ne nata ta harzaka beijing lamarin da ya sa china daukan matakin atisayen soji mafi girma wanda ya hada da harba makamai masu linzami da suka tsallake taifai babban birnin taiwan a jiya juma'a ukraine da rasha suka zargi juna da kai hari kan tashar samar da wutar lantarki ta zaporizhia da ke ukraine wacce ita ce tashar makamashin nukiliya mafi girma a turai to duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma an jima idan allah ya kai mu da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman haruna shehu mararraban jal da ya taya ni gabatar da shirin da daniel brown da ya bada umarni da kuma injiniyanmu da wannan la'asariya baba ya ko makeri ne nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum